waje ina kusa da kai ina kallon ka in dare yayi ka shiga wajen iyali ba yadda zan ganka idan na koma na kwanta sai bakin ciki da damuwa ya shiga zuciyata in ta mirgina akan gado in gagara bacci in yi ta kuka saboda babu yadda za in ganka ina so in ganka ya rasulullah yace ya rasulullah yau ina zaune sai na tuna akwai ran da kiyama za ta tsaya ranar da Allah zai baka babban matsayi a cikin aljanna a wannan rana a ranar ne za ka ga matsayinka duniya za ta ga matsayinka watakila ina so in zo kusa da kai ya rasulallah amma ban kai in zo kusa da kai ba ya rasulallah dan me ba zan fara kuka ba ya ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani yana kuka yana zubar da hawaye saboda yana tunanin wataƙila ya gagara ganin annabi a ranar tashin alkiyama duk da cewa ya gan shi a duniya kai da baka gan shi a duniya ba ashe ba kai ne ka fi cancanta kai kuka ka zubar da hawaye ba nan take sai ga mala'ika jibril ya zo da ayoyi guda biyu da dumi-dumin su ko hucewa ba su yi ba Allah ya ce wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصالحين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أكي أشيك تكون وانا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما sai ga aya ta sauka da dumi-duminta Allah ya ce duk wanda ya biyayya ga Allah ya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wa'annan suna tare da annabawa ranar tashin alkiyama suna tare da annabawa fa ulaika ma'allabi na an'ama alaihi alaihim minan nabiyin suna tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima a kansu daga annabawa wasiddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihin da sauran nagartattun bayi a lokacin ne sauban ya samu nutsuwa a cikin zuciyarsa wannan sahabi sau ban yace muna tare da masoyina sallallahu alaihi wasallam da kunne na na ji annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa bainal abdi wa bainar kufri wal iman as-salah faman tarakaha faqad ashraka yace da kunne na naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tsakanin bawa da kafirci ko imani shine sallah duk wanda ya bar sallah to ya zama mushriki inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na hudu shine hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana akan sallah yake cewa man hafaza alaiha kanat lahu nuran وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وعبي بن كلب hadisi ne ingantacce hadisin abdullahi ibn amr ibn al yake cewa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan sallah duk wanda ya kiyaye ta duk wanda ya tsare ta duk wanda ya lura da ita to za ta zame masa haske za ta zame masa tsira za ta zame masa hujjar tafiya aljanna ranar tashin alkiyama duk wanda bai tsare ta ba ba za ta zama masa haske ba ba za ta zama masa hujja ba ba za ta zama masa dalili ba ba za ta zama masa tsira ba kuma idan kiyama ta tsaya zai tashi tare da karuna da fir'auna da hamana da ubayyu ibnu kalam malamai suka ce abubuwan da suke shagaltar da mutum daga sallah idan Dukiyar ka ce ta shagaltar da kai daga sallah kai babban alhaji ne ana hada-hadar dukiya ana ciniki ana gudanar da abubuwa arziki ya wadata dukiya ta babbazu kana fama harkar dukiya yasa ka bar sallah to tare da karuna za a tada kai ranar tashin alkiyama idan kana takama da mulki ne kai kana ciyaman na lokar government ko kana permanent sakatare ko kana director a wata ministry ko kana commissioner ko kana governor ko kana minister ko ɗan majalisar samari ko dan majalisar tijai ko kana yi wa excellency ko kana mai martaba ana maka kirari ana sunkuye mazgaye markade bangade ka zauna a cikin gida baka sallah ana sallah a masallacin ka baka fitowa ana sallah a masallaci baka zuwa ba a ganin ka kana sallah ba ka fitowa kana sallah kana magana martaba martaba wallahi mai martaba idan kiyama ta tsaya dogarin ka bai jan riga in yana sallah akan lokaci sai Allah ya ce kai dogari a da jan riga ka tafi aljanna mai martaba ba martaba mala'iku ku tuttuki mai martaba ku tuttuke shi ku tana shi zuwa idan mulki ne ya hana ka yin sallah akan lokaci a sanar da kai cewa ranar tashin alkiyama tare da fir'auna za a tare kai a ranar tashin alkiyama idan aikin gwamnati Shi ne wanda ya hana ka yin sallah a kan lokaci kai you are a loyal civil servant ana kiran sallah ana hayya ala sola, hayya ala fala kai kana fama da harkokin ofis? kana cika fayil? kana sadin na bota ana ta hada hadar ofis? to idan kiyama ta tsaya tare da hamana za ta da kai idan kai ɗan kasuwa ne business ɗinka shi ya hana ka yin sallah a kan lokaci ana ciniki ba za ka iya dakatar da ciniki kai sallah ba idan kiyama ta tsaya akwai wani gingime mai dan kasuwa wanda zai tafi jahannama a ranar tashin alkiyama wanda ya rayu a garin makka wanda ake cewa ubay ibnu kalab tare da shi za a tada ku sannan a an gaza ku a bankaɗa ku zuwa wutar jahannama wannan hadisi hadisi ne ingantacce hadisi na biyar hadisin abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda hadisi na ingantacce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyar islamu ala khamsi shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa sawmi ramadan wa hajji baitillah wayannan ginshikai ginshikai na musulunci bayan kalmar shahada wanne aka fara ambata wanda aka fara ambata wato shine sallah shi yasa malamai suka ce idan ka bar sallah hukuncin ka hukunci ka shine hukuncin kisa menene dalilin su suka ce dalilin su shine kai yanzu ba musulmi bane me dalilin su na biyu suka ce qur'ani ya faɗi cewa ya halatta a sare kanka saboda baka sallah aka ce ina kuka gani suka ce a surar nan mai zafi zafi wacce ko da bismillah ba a fara ta mm. wacce sura kenan ita ce suratul fatiha inda Allah madaukin sarki yake cewa fa idan salakal ashhurul hurum fa يقول للمشركين حيث وجدتموه وخذوهم واعتروهم وقعدوا لهم كل مرصد وخذوهم وقتلوهم حيث مرصد فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم وخذوهم وخذوهم وقتلوهم فاحصروهم وحصروهم وقتلوهم وقعدوا لهم كل مرصد وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم الله أكبر إن الله غفور رحيم الله يتفى إذا سلك الأشهر الهرم idan waɗannan watanni masu alfarma suka wuce wayanda aka ba mu shurukai notice a cikinsu Allah ya ce faqatulul mushrikina haisu tumuhu. duk inda kuka ga mushrikai duk inda kuka ga mushriki duk inda kuka ga mushriki Allah madaukin sarki ya ce ku sare kai shi mushiriki na haisu tumuhu. wa kuzuhum in kun ga su ku kama su a matsayin ribar yaki wa hasruhum ku tsare su wa qa'udu lahum kullu marsadi duk hanyar da kuka san suna bi su wuce ku yi musu kwanta bauna yana isowa sai Allah ya ce fa in tabu idan suka tuba wa aqamu salata suka da sallah wa atawu zakata suka ba da zakka to fa kallu sabilahum daga nan ka kusa da kansu sai ku daina sare kansu sai yaushe za a daina sare kansu sai sun yi sallah ko ba sai sun yi sallah ba idan ba su yi sallah ba za a yi kaka za a sare kansu da wannan ne malamai suka ce to hukuncin wanda ya bar sallah wato shine sai ainihin a sare kansa ijma'i na malaman musulunci ya tabbatar da cewa wato duk wanda ya bar sallah barin sallah na fidda mutum daga cikin musulunci ijma'i na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za kai ka samu wannan a lokacin da sayyidina Umar radiyallahu anhu yana sallah a masallaci yana limanci ya kamo suratul fatiha ashe akwai wani arne da ake cewa abu lu'lu'ul majusi ashe ya yi shiga bultu ya kera wani kan kansakali mai baki biyu domin ya kashe sayyidina Umar radiyallahu anhu ya yi shiga bultu ya shigo cikin sahu sayyidina Umar yana cikin karatun Qur'ani kawai sai wannan kafiri ya zo ya bubburma wa sayyidina Umar wannan kansakali duk inda ya soka rami guda biyu zai a jikin sayyidina Umar radiyallahu anhu bayan ya so soke shi Abdurrahman bin Auf ya ce sai dai muka ji khalifa yana cewa ya kashe ni ya kashe ni duk da haka sai da aka yi istikilafi Abdurrahman ibn Auf wato shine wanda ya mutane sallah a wannan lokaci bayan an kammala sallah wannan arne aka kansa tun ana cikin sallah a kama shi kamin ya gudu duk wanda ya zo sai ya soke shi sai da ya soki mutane da dama sai da aka samu wani katon bargo aka rufe a kansa aka samu kama shi da ya ga za a kama shi sai ya burma wa kansa ya kashe kansa da kansa abu da ulmajusi kenan wannan shine babban gwarzon yan shi'a yanzu haka idan ka je cikin ka je iran abu lu'lu'ul majusi har titi yana da shi share abi lu'lu' wai har titi aka sa wa sunan shi saboda a nuna shi mai matsayi ne idan ka je Iran yanzu haka in ka je kabarin Abu Lu'lu'ul Majusi wanda ya kashe Sayyidina Umar ka samu ƴan Shi'a sun je sun dukufa jikin kabarin suna addu'a suna Allahumma ghafir li Abi Lu'lu' Allahumma arhab Aba Lu'lu' Allahumma hashurni yawmal qiyamati ma abil ulu wai kafiri ne fa bai taba yi wa Allah sujada ba wai ya Allah ka gafarta wa Abu Lu'lu ya Allah ka ji kan Abu Lu'lu ya Allah ka tada ni ran tashi alkiyama da Abu Lu'lu nace har da matsiyaci dama tare da Abu Lu'lu Allah zai tada ku ya danna ku jahannama da ranar sai na Umar radiyallahu an bayan ya farfaɗo daga sumar da yayi abin da ya fara tambaya shine hal sallan nas shin mutane sun yi sallah aka ce masa na'am ya amiral mu'minin mutane sun yi sallah sai na umar ya ce alhamdulillah la hazza fil islam liman taraka sala babu rabo a musulunci ga wanda ya bar sallah kenan wanda ya bar sallah musulmi ne ko arne ne arne ne original a ina wa ya faɗi wannan magana sai na umar radiyallahu anhu abdullahi dan abbas ya ce a gaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana duka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya masa inkari shi ya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bar sallah ba musulmi bane arne ne wannan ita ce